This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan wannan Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin. Amma da farko ga kanan labarai. To Maryam adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar Ebola a Congo ya haura zuwa 31. Jami'ai kuma a nan Amurka suna kokarin gano ko wani harin Amurka fa ya kashe wani shugaban kungiyar Al-Shabaab a can Somalia. Da yake kuma kin san a ƙarshen wannan mako ne aka yi yunkurin jin mulki a Lesotho. To yanzu dai an tura wakilan kasashen kudancin nahiyar Afirka domin su bincika su da kowane irin waina ke toyawa. To a garin Bama dai kusan a ce reshe fa ya juye da mujiya a wani yunkuri da 'yan Boko Haram suka yi don kwace garin Bama. Su ba su da hankali sun zo direct wajen barki ne. Sun bar gari sun zo barki suna tafiya haka ba sojoji sun buga musu. To za kuma ku ji ci gaba da cece ku ce ɗin da ake yi a jamhuriyar Nijar akan batun shugaban majalisar dokokin ƙasar. To shi lalle ya gudu wannan tabbatacce ne kowa ya imani haka. Amma na biyu lalle halin zuɗan majalisar dokoki ne. To ga kuma saƙo na musamman daga 'yan ƙungiyar ƙato da gora zuwa ga Abubakar Shekau. kuma shekau ka ji ni sosai wallahi kato da gora mu ne na ajalinka insha Allah rabi To bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za kuma ta kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Yanzu sai a gyara zama a ji abin da duniya ke ciki. Jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar zazzabin ebola a arewacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya haura zuwa 31 ministan lafiya felix kebange ya ce jami'ai sun lissafa jimlar mutane 53 da ake kyautata zaton sun kamu da cutar ebola a yankin jera da ke lardin ecuador wannan ebola ana kyautata zaton ba da alaka da annobar da yanzu haka ke faruwa a yammacin afirka inda sama da mutane 1,500 ne suka rasa rayukansu majalisar ɗinkin duniya ta ce barkewar wannan cuta na kalubalantar amfanin gona lamarin da ya saka kayan masarufi suka yi tashin goron zabo hukumar aikin noma da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ko fao a takaice yau litinin ta gargaɗin yiwuwar karancin abinci ga liberia da sierra da ma guinea wato kasashe guda uku kenan da suka fi samun matsalar annobar nan ta ebola fao ta kara da cewa hana mutane kai kawo a wasu garuruwa domin dakile yaduwar cutar na kawo tsaiko ga zirga-zirga da kuma kasuwancin abinci hukumar ta ci gaba da cewa wannan lamari ya razana mutane sosai inda suka bazama suna ta saye sayan abinci da kuma tashin farashin wasu kayayyaki masu rufe musamman ma a manyan birane Jami'ai na kokarin ganowa ko harin Amurka na jirgin sama mara matuki a ciki a Somalia ya kashe Ahmed Abdi Gudane, shugaban kungiyar mayakan sa-kan Al-Shabab. Jami'an Somalia yau Litinin sun ce an kai harin ne akan manyan shugabannin kungiyar a daidai lokacin da suke ganawa a yankin Lower shabel. Shaidan gani da ido sun ce jirgin ya kai hari ne akan motoci uku da ke tafiya akan titi, inda rokoki da dama suka samu motoci biyu kuma watakila ta ukun ta kubuta. Gwamnan Lowa Shabelle Abdulkadir Mohammed Nur ya gaya wa sashen Somaliyanci na murya Amurka cewa an kai harin ne akan titin da ke tsakanin garuruwan Highway da sabel misalin kilomita 70 arewa da garin Barawe, babbar tungar alshabab. nur wanda a halin yanzu yake yawo a wannan yanki tare da dakaran haɗin kan Afirka ya ce ya ga watakila wato ya ga walƙiyar wuta sannan ya kuma ƙara ƙarfi ya biyo baya. Shaidu a yankin sun ce mayakan Alshabab sun rufe yankin da abin da ya faru nan take bayan harin kuma babu tabbacin ko mutum nawa ne harin ya shafa. Wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Amurka ya cewa kai wannan harin da aka yi wato an kai harin akan al-shabab kuma ƙasar amurka na bincike akan sakamakon amurka dai ta kwana biyu tana kai hare-haren jirage marasa matuƙa a ciki akan mayakan al-shabab a baya a ciki har da wani hari a wata a watan Januwari wanda ya kusa samun shugaban Al-Shabab Gonden. Yanzu haka dai ƙasar Amurka ta yi alkawarin tukwicin dala biliyan bakwai ga duk wanda ya samar da bayani da suka kai ga kama godan wanda shine jagoran alshabab tun shekarar 2007. To kuna shawarar labarin ne daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. to madalla kasashen da ke kudancin nahiyar afirka su kuma sun ce za su aika wakilai da kuma gungun masu sa ido domin zuwa kasar lesotho biyo bayan yankunan jiya mulki a karshen wannan mako jami'ai daga kungiyar kasashen ci gaban kudancin afirka ko sadc a takaici sun bayyana haka ne a taron gaggawa da suka gudanar jiya litinin a birnin pretoria tare da firayim ministan lesotho thomas taben da ma wasu jami'ai a tattaunawar wadda shugaban afirka ta kudu jacob zuma jagoranta kasashen da suka dora wa kawunansu wannan nauyi sun amince a kan jaddawalin wa'adin kawo karshen dakatar da majalisar tarayya ɗaya daga cikin muhimman bukatun bangarorin adawa sakataren sadc stago mena lawrence tax ta gaya muryar amurka cewa lamarin sota abin takaici ne sakamakon rashin jituwa da aka samu tsakanin shugabanni masu yunkurin tafiyar da gwamnatin haɗin kai a karan farko tun bayan karɓar 'yancin kanta a shekara ta 1966 ta kammala da cewa sadc na matsa lamba a kan shugabanni domin su haɗa kawunansu domin gani an dawo da zaman lafiya da walwala To madalla labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To bari mu leƙa garin Bama inda aka yada jita-jitan cewa 'yan Boko Haram sun kwace garin. Su kuma sojoji sun tsere bayan fafatawa da suka yi da 'yan bindiga. Amma da na yi hira da shugaban majalisar 'yan kasuwar jihar Borno, Alhaji Rijiya Bama, ga abin da ya ce. Eh, ba ma dai yana cikin problem dai amma Allah da ikonsa yanzu haka yana hannun sojoji ne. Amma shekaran jiya da daren. Daren ba wanda ban san kalsuma ba. Duka kowa yana hayaniya ne. su wane ne masu hayaniya yanzu haka hanyar da ikonsa yana hannu soja ne yanzu haka to da aka ce kamar yan boko haram sun je sun kwace garin da gaske ne a'a kariya ne kariya ne kariya ne kariya ne abin jiya ma ai sakarin jiya ma sun kashe su ya kai su ɗari biyar jiya ma sun kashe su ya kai su hamsin su wa suka kashe wa su ba su da hankali ne sun zo direct wajen barki ne sun bar gari sun zo barki suna tafiya haka ba sojoji sun buga musu sojojin ne suka kashe 'yan boko haram din ko 'yan boko haram din ne suka kashe sojojin ah, an kashe an kashe jiya ma an kashe akalla akalla ya kai dari biyu sun kashe jiya ma eh suwa suka kashe wa sojojin ne sun kashe su sojojin ne sun kashe boko haram to mutanen da kuma aka ce sun gudu sun tsallake zuwa wasu makwabtan garuruwa su kuma wani hali suke ciki ko ko me yasa ma suka gudu sun gudu sojoji wadansu sojoji sun shiga cikin gari kowa ya gudu kowa ya gudu kowa ya gudu to soja da kansa yana gaya maka haka don su su saboda su kansu ne suna so su gudu ne kasan wadansu soja ne fake ne ba soja najeriya ba ne wadansu soja ai mu ma daga baya ne mun gane su ba soja najeriya ba ne o oh, ba sojojin najeriya ba ne ba suka je wurin a'a wanda sun gudu ga uniform ga bindiga to soja ya ce karfe kowa waya gudu kowa waya gudu a cikin gari to kai dole ne mutum soja ma yana gama haka dole za ka gudu amma daga baya mun yi tunani ba soja najeriya ba ne sojoji na Najeriya suna cikin fama har yanzu. To wane sojoji ne suka zo suka ce mutane su gudu? Sojoji ne suna da uniform suna da bindiga ce ku gudu ku gudu a gara ko sun tambaya su ya bindigar na wannan ba ne wani asasu inda akwai asasu. Wannan za ku gudu suke mu da mana ina ba ku har ka wasu to ina ne wannan ba hausawa ba ne to daga baya mun yi tunani tunanin mu ya kamu wannan ba sojan Najeriya ba ne mun daga haka ne to amma dai yanzu dai an samu kwanciyar hankali a garin Bama a'a ran hankali ga shi muna yawo da jama'a da dibiti gwamna muna zuwa wajen mutane mutane ne ko an samu abinci ne ko an samu wajen kwanciyar mai kyau ne to yaran da suke suna so ba ma To wa'anda suka gudu zuwa makwabtan garuruwa su kuma wane tallafi ake ba su? suna cikin makaranta ne gwamna da haka cikin mota ga To barikin sojojin fa? Na? Barikin sojojin. To yaya batun garuruwan da ke kan hanyar kwandiga? Su gani mutane ma suna gudu. Ai sun fara gudu ba. So su ma mutanen wurin da sun fara gudu. Ai kan guda ga kanana kanana gari mai dubin Alhaji Rijiya Bama kenan shugaban majalisar 'yan kasuwa na jihar Borno. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ake ta takaddama akan shugaban majalisar dokokin da ya gudu don neman mafaka a akan tuhumarsa da ake da laifin safarar jarirai. Ga Abdullahi Mamma Ahmadu da ƙarin bayani. ko da yake har yanzu kotu bata ɗauki wani mataki na bayar da sammacin dawo mata da shugaban majalisar dokokin ƙasar ta Nijar ba da yanzu haka yake ci gaba da gudun hijira a ƙasashen waje wasu rahotannin da tattara daga na kusa ga shi shugaban majalisar dokokin hamma amadu sun ce hamman ya fice da kasar burkina faso inda ya fara yayar da zango a ci gaba da zagayen da yake yi domin neman mafaka zuwa kasashen turai tsohon ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar kuma na hannun daman shi shugaban majalisar dokokin kasar ta Nijar Malam Sumana Sanda shine ya tabbatar man da ficewar Hamman daga kasar Burkina inda ya ce yanzu haka lokaci bai ba da su za su fito domin bayyana kasa. ko kuma inda shi shugaban majalisar ya samu mafaka a nan gida Nijar dai ɗimbin jama'a ne na kusa da na nesa ga shi shugaban majalisar Hamma Ahmadu ke ajiye ayar tambayar dalilan da suka sa Hamman ya fice daga ƙasar Burkina inda suke tsammanin yana samun cikakkiyar kariya. Malam Masa'udu Ibrahim wani mai sharfi ne a fagen siyasar jamhuriyar Nijar. Eh, na fara dai Burkina Faso ita da kankanta tana cikin wata hayaniya wadda take shugaban ƙasa da mukarrabansa da 'yan adawa sun kasa gane ma juna bisa yadda za a tsara zaɓuka masu zowa kenan kaga tunda akwai wannan hasuma a burkina faso bata kashe bata kasance malaba ba ga hama amadu ko baya ga batun hijirar wani daurin kan da yi wa tunanin yan nijar kawanya shine makomar shugaban majalisar ta dokokin nijar da ake kiransa shugaban majalisa alhali ko yana ci gaba da hijira zuwa kasashen waje kuwa ina matsayin shugaban yake kawo yanzu ga su 'yan majalisun dokokin na Nijar Honorable Ben Omar muhammed mataimakin shugaban majalisar ne na hudu kuma ɗaya daga cikin abokanin hamayyar Hamma Ahmadu. To, shi lalle ya gudu wannan tabbatacce ne kowa ya imani haka. Amma na biyu lalle hal yanzu dan majalisar dokoki ne. Na uku shugaban majalisa ne. Tunda hal yanzu kotu bai hudu wani kudiri cewa eh, ya hukumce shi da laihi kaza. muhawarar da yana ci gaba da ƙara kamari hatta ma a fagen masana dokokin ƙasar ta Nijar saboda abin da ya faru ga shi hamma Ahmadin shugaban majalisa wani sabon abu ne. Metal Lurwana Abdurrahman lauya ne kuma masanin dokoki ne a jamhuriyar Nijar. Ba mu taɓa samun irin wannan al'amarin ba inda shi shugaban majalisar dokoki bai mutu ba kuma bai yi marabus ba ya bar ƙasa ne dangance da wata magana can daban bisa ga tugumar da ake mishi yadda yi bakon abu ne. kenan e kaman yanzu da yake baya sai an ga matakin nan takwana da kotun da yake tuguma shi ya ɗoka dangance da ganin an maido shi nan shine ake ce ma extradition a maido shi na niger dangane a yi mai shari'a lokacin nan kenan an san za a ɗauka wannan rahoton. Kawo yanzu dai sakamakon ƙarar da shi shugaban majalisar dokokin ya saka a gaban kotun tsarin mulki kafin ya hijira na kan hanyar fitowa wanda manazarta ke ganin sakamakon karar shine zai fayyace gaskiya ko rashin ta da aka bi wajen tsige rigar kariyar shugaban majalisar wanda shi malam Hamma Amadu ya jima yana kalubalanta. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaishe da Abdullahi Mamma Ahmadu. Har yanzu dai bari mu sake koma jihar Maiduguri inda muka ƙara samun rahoton da ya nuna cewa lallai garin bamu na nan a hannun sojoji. Kusan sabanin rahotannin da da aka samu cewa 'yan bindiga sun kwace garin. Ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani. bayan harin da wasu ɗaki ta zan yayan ƙungiyar boko haram ne suka kai garin bama a jiya wanda ya daidaita mutanen garin wani sabon al'amura ne ke kunno kai na ta wannan batu na cewa yayan ƙungiyar boko haram din su ne ke rike da ikon garin baman a wasu taron manema labarai da wasu ka kira yau a garin maiduguri sun yi nuni da cewa ba gaskiya bane wasu furici da wasu jama'a suka dinga yi na cewa yayan ƙungiyar boko haram din sun karɓe ragamar shugabancin garin da kuma barikin sojan da ke cikin garin baman tun a jiya ne dai aka dinga ganin mutane da dama musamman ma mata da yara na kurarowa cikin garin maiduguri daga garin garin bama sakamakon karin harbe-harben bindigogi da na ababen masu bashewa wanda ya sa jama'a da dama mai da su kan garin baman sai dai mai baiwa kungiyar shawara biliyan jtf kan abin da ya shafi harkokin shari'a barista jibrin gunda ya shida murya amurka a taron manema labarai suka kira yau cewa wannan batu ba haka yake ba ba wai mun fito mun fayo bai faru ba ba abin da mu a zahiri abin da muke faɗa cewa dole ne ka ga mutum yana gidan shi bai saba jin irin wannan harbe-harbe ba mutane fa suka nemi kayo kawo hari sannan so sojoji suka taro su so kaga canje-canjen wuta da za su yi wanda bai saba da wannan ba dole ne ya ji tsoro. turan kadai akwai wani ɗan majalisar dattawa da ya fito ya magana mm. ya nuna cewa har ma an kwace wannan bariki na soja da ke garin bama mm. kamar ya batu wannan batu yake ne wannan magana ba gaskiya ba ne garin ma yan boko haram sun yi kokari su shigo sojoji mu ba saurara musu ba bellantana shigo bellantana har a ce sun karbi barikin bama wannan din ba magana din ba daidai ba ne malam muhammad adam wanda kuma ya mun karin haske kan yanayin yadda garin baman yake ganin cewa a yau ne ya baro garin ran na zo da garin bama yau to me yake faruwa ne abin da ke faruwa ba na bar garin bama majority wanda sun gudun hijira ba yan bama bane ya kwanda gani akwai baman amma majority da maimakon daga na suka gudun hijira don sun tsorata abin da ya faru daga bama barikin bama yana hannun sojojin najeriya bai hannun yan boko haram a takin ne sun yi kowa sani amma ba nasarar da ana faɗa sun ci ana ta ɗin jita-jita ne ƙarya ce bai da yawa yanzu sojojin najeriya su suke cikin wannan barikin bama to kamar aka kuka sani tunda ku ba ku isa inda barikin yake ina waje akai a takin din kana cikin barikin eh ina cikin barikin suka wani atakin din shi ma alhaji abba na ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar civilian jtf din da kuma yace za su ci gaba da farauto 'ya'yan kungiyar boko haram din kuma zan yi shawara mutanen borno wallahi civilian jtf mun ɗaura da mara fiye da nadan da suke tsammani ba dare ba rana za mu fita mu yi aiki kuma muna gaya wa jama'a da masu shuni mutanen borno don allah su fito ta kowane irin hali su taimaka mana da abin hawa da makamai ma in zai yiwu su taimaka mana wallahi muna shirye in allah rana yake fiye da inda ake tsammani kuma za mu kare garin nan in allah da fafutuka da yaki da yan boko haram kenan insha allah sai inda muka ga wallahi tallahi za mu kawar da su kuma shekau ka ji ni sosai wallahi kato da gora mu ne za a jilinka insha allah rabbi wallahi sai dai har zuwa yanzu babu wani bayani daga wajen jami'an tsaron game da irin wannan nasarori da aka samu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaishe da haruna dauda to yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a ma sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To yau ma dai tare muke da Mrs. Comfort Alfred Bukuma, ɗaya daga cikin wasu mata goma manoma waɗanda suka kafa ƙungiyar Ten Sisters a jihar Adamawan Najeriya domin su ƙarfafa ma junansu gwiwar yin noman taimakon kai da kai da kuma tallafa ma marayu da matan da mazajensu suka mutu suka bari. A ci gaban tattaunawa da na da Mrs. Comfort Alfred Bukuma lokacin da ta kama na ziyara har nan sashen Hausa, na tambaye ta ko kungiyar su ta Ten Sisters tana da alaka da sauran kungiyoyin matan Najeriya masu sana'ar noma ga dangadan. Eh, kin gani akwai wayansu wanda na sani ma ana kira suna kira kansu kungiyan soya beans. Hmm. Suna noman soya beans. Mm, waken soya. Aha, waken soya. To suna kira kansu kungiyan matan wakin soya mm. to a lokacin ko da shike ban je wurinsu na je mun yi magana da su ba amma ina ganin su suna yi kin gani abinda baki baki kwara a ciki ba me kamata ki fita gadan gadan a ciki ba shi ne wahala to saboda haka ina gani mata suna yi dai ku ah, mata yanzu sun falka barci fa a kankanan nan hukumomin nan mm. to amma kin sani local government kam taimomi za su ji mu ne ai watakila idan suka ji ki a rediyo kin yi kira gare su duk duniya ta ji za su taimaka ciyama na garinmu idan ya sani domin ko da yaya ake aiki wayannan mutane wa'anda ina magana a kansu nan ya kamata sun rasa wani abu a cikin rayuwa mm. ya kamata da ka, ka, ba wa wayan irin kyauta ai ya kamata ka kafa irin wayannan masu lura da irin wayannan eh, gidaje da yara matan da mazajen suna sun rasu to a duniyan yanzu kin sani irin su ba za su je wurin ciyamomi ba suna ta fama da wahalansu a cikin gida mm. amma da so samu ne a kafa kwamiti wanda zai lura da irin wannan harka a samu ofis sa'anan a faɗa cewa duk mata waɗanda mazajensu sun mutu idan suna nan cikin local government eh, sai a zo a yi rijistarin sunayensu daidai in taimako ya zo za a bi through registration eh, a rubuta sunayensu na mm. da anguwan da suke ciki da yawan yaran da miji ya rasu ya bari domin in za a zo a yi taimako sai a yi idan kana da yara da yawa sai a taimake ki da da yawa eh idan yara din kaɗan kuma sai a baki daidai daidai gwargwado eh mm. domin kada a ce a yanke kawai a basu ko a ce a'a basu naira goma goma goma duka to idan yaran ki da yawa me naira goma zai yi amma ai sai da kwama kafa kwamiti da ofis mm, nan a tantance a san abin da za a yi mm, to in an fara a local government haka abin ya yi to ai za a iya a zo da shi a state ko kuma a state nan kuma su sun sani yadda za su yi akwai ofishin to in an yi haka nan za a iya jema a federal level domin haka ne tafiya yake ko ba haka ba amma za a fara daga local government ne zuwa state ko ba haka ba sosai sannan abin haddi ya game duka faɗin tarayyar najeriya mm. to kuma mu dai ni dai ina magana akan namu local government ne ban mm. sani ko su local government suna samun irin wannan an gazawa ma gwamraye ba mm. eh ina magana ne a inda nake da abin da na gani da abin da na taɓa mm, yawa malama comfort zamani ya kama wani lokaci inda kamar an bar bawa noma muhimmanci kama mm. kamar an yi watsi da noma haba noma akwai abin da ya fi noma ne noma yana da amfani mana ba, ba kamzon mai ai amma akwai kamzon wanda za ka cicire ma yaro in ka dafa dan masaran nan ai akwai yanda wani president lokacin ya ce ba komi aikinka ka je gona ai wancan mutum ya taimaka ba kaɗan ba ya sa ko yaya girmanka sai ka ga zai fita ya je gona ranar sati sai ka ga wa'yan talakawa zai ce ha wannan ma yana tafiya gona balle ni to a lokacin ai ba wa abinci ya zama surplus amma yanzu akwai wahala kam akwai damuwa amma talaka wayanda suna karkara kam har yanzu ai shi ne magana mai nan ka muna ji ne a balle mu gani wannan ne muke har yanzu lallai kam noma tushen arziki kuma noma na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya tarar da fatan waɗanda nauyin bunƙasa wannan aiki na noma ya rataya a wuyansu za su ɗauki matakan da suka dace domin horhoɗo da shi ya koma kamar yadda yake a da da martaba shi. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji karashin tattaunawa ta da Mrs. Comfort Alfred Hukuma yanzu a madadinta da mai haɗa mana sauti da Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To madalla shirin noma kenan daga Halima Jumrau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko ta fito ne daga gurin Aliyu Muktar Umar Kwalli Kano a Najeriya. Ya ce, Kai jama'a, Najeriya anya kuwa? Ina mamaki kullum yadda arewacin Najeriya za ka ji an ce 'yan bindiga sun kame gari. Hasali ma wai sun kama barikin soji. Amma sai ka yi mamaki ina gwamnatin tarayya take. Wai mai gwamnati take yi wanda ba za ta iya riƙe haƙƙin talakawa ba. Abin nan da ban mamaki. tambaya ta anan shine gwamnatin najeriya ba za ta iya samar da tsaro a wa'innan guraren ba ne in har 'yan boko haram sun fi ƙarfin gwamnati to ya kamata gwamnati ta fito taimaki al'umma bayani don haka al'umma sai su samu damar da za su iya ɗaukan makawunansu duk wani mataki da ya kamata don tsara kawunansu da dukiyoyinsu da iyalansu allah ya sa mu dace wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin hajiya zainab usman shitu mahuta a Najeriya. Ta ce hakika zargin da wani bature ɗan ƙasar Australia mai shiga tsakanin ƙungiyar nan ta Boko Haram wato Stephen Davis ya yi na cewar tsohon gwamnan jihar Borno Alhaji Madu Sharif da kuma tsohon shugaban rundunar sojojin Najeriya mai ritaya Major General Azubike Hejrika na da hannu dumu-dumu a cikin ayyukan ta'addanci a ƙungiyar nan ta Boko Haram. Tabbas biri ya yi kama da mutum. kuma wannan abin dubawa ne don kuwa idan babu rami me ya kawo maganar rami da ƙarshe nake addu'a Allah ya ci gaba da tona asirin duk waɗannan wanda ki ba su son zaman lafiya a arewacin Najeriya. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Malam Ango Malami makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. Suka ce gwamnatin jamhuriyar Nijar Ba sai wa jirgin sama shine buƙatar al'ummar ƙasar Nijar ba, samar musu da ingantaccen tsaro da tsabtataccen ruwan sha, ilimi, magani da duk sauran abubuwan more rayuwa su ne buƙatar al'ummar ƙasar Nijar. Don haka gwamnati ya kamata ki dukufa wajen ganin cewar an sama musu abin da ya dace da su. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Sada Sa'idu Daura, masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu zaman kansu, masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu zaman kansu don Allah ku taimaka ma jama'ar da rikicin Boko Haram ya afkamawa, don suna buƙatar taimako don su murmure daga al'amuran da ya same su na baƙin ciki. Don Allah muna roƙon ku taimaka musu. Sakon Babba Haruna Bajoga ya ce, Taron shugabannin ƙasashen Afirka da ake yi a Kenya a yanzu wannan taro ne na zaman shan shayi kawai. Don ga inda ya kamata a ɓilloma lamarin ta hanyar mulkin adalci, tausayin talaka, taimaka ma al'umma da samar da abubuwan more rayuwa. Su ne hanyoyin da za su bi don a ga an taimaka ma al'umma an kuma samu shugabanci da tsaro a ko'ina a duniya baki ɗaya. To Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 27. Amma yanzu kafin mu karkare bari mu koma wajen Bello ya bamu labarai amma a takaice. To Maryama, 'yan uwan wasu sojojin Iraki da mayakan Islamic State suka sace a watan Yuni sun afka majalisar tarayyar kasar. jami'ai sun ce 'yan uwan sun ki fita daga wannan gini yau talata inda masu da 'yan sanda suka ta kokarin fitar da su a safiyar yau ne kungiyar kare haƙƙin adama ta amnesty international ta ce mayakan islamic state a arewacin iraki sun gudanar da kisan ƙari dangi na shiga littattafan tarihi domin share mutane da larabawa ko in ce waɗanda ba larabawa ba da kuma musulman da ba 'yan sunni ba daga wannan yanki a dai wani sabon rahoto ya ce lamarin wanda aka shirya shi ya kunshi kashe mutane da dama a lokaci daya da sace-sacen mutane lamarin da ke jawo zaman ɗaɗar tsakanin al'ummomi a duk wannan yanki a ƙarshe babban magatakardar majalisar ɗankin duniya banki mun ya yi kira ga rasha da ukraine akan su hau teburin shawari a siyasance domin kawo ƙarshen rikicin ukraine To madalla masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yammacin sai kuma an jima da daddare za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. yanzu a madadin bello habib galadanci da ya taya na gabatar da shirin da injiniyan mu wato da ita mai eh, Miss Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Miss Tian muke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.